أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخصف نونا قبل في الله من له بخلف أتى والحرف لم يك أولا نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما ليت وخفف نونا قبل في الله أنا تخفيف نون كافون في الله شين قال أتحاجون تحاجوني في الله سبب تحاجوني إن باتا شكا تشكين وزني كيسا يتقبل في الله Mm. an gane ko mm. wakar haffafa nunan ƙabla fillahi hakanan can ma tukzo ne mm. an gane ko eh, a ba shi ba na suratul eh, tushaku ne an gane eh can ma yana cewa eh a ba shi ba wa qabla fihi menene shi ma dai eh wace sura suratul nahl ah. eh ثم يوم القيامة ثم القيامة يقول يقول أنا شركائي الذين كنتم تشاركون في شركاء النون سيأتي منه وقبل فيه منه الناس إن تنوبيتهم وينبت نون فحارقون عاصمون في شركاء كنتم في الحمد والحلع ويدعون ويدعون من صح يدعون ويدعون وينبتون صح يدعون سين يعني قبل نون كما ولا شيء ومن قبل فيهم ومن قبل ma kafafa yace wa khaffafa nunan qabla fillahi an gane saboda to shaquni da to hajiri ba sa shiga cikin baiti Sosai yana ce masa qabla kaza an gane wa yake takfifin sai ya ce qala atuhajjuni juni ya ce wa juni dama da ya jawa ka yi madda mai yawa saboda shadda to kaga da aka cire shaddan nan ta nunin kaga sai maddan ta zama guda ɗaya to ta kadai amma ju babu madda da yawa ya ce wa kafafa nunan qabla fillahi man lahu bi khulfin ata wanda suke sune man da lahu da ata amma bi khulfin din yana koma gaba da hisham shi kadai an gane ko na haka ibnu zakwan da nafi'u ba su da sabani an gane ko shi hisham shi ke da fuska biyu yace wal hazfu lam yaku awwala hazafe shi nunun din ba nunun din farko bane saboda dama shaddan ibara an nunin guda biyu ko din daga shadda ibara an harfai ne dan ma shi dan haka shi ma to haju ni asalin sa atuhajuna ni hmm. sai aka yi daga mun nunul ula fi nunul saniya hmm. an gane yace to nunul din da aka hazzame ita ce a nunul saniya hmm. saboda nunul ula tana da wannan dinta makasudin ta ita ce alamatul eh, irab haka ne ko alamar cewa fi fi'ilin marfu'un ne shine subutun nun ita kuma nunun ta bi dama nunul lukaya ce an kawo ta ne kawai dan ta tsare ya'un din nan an gane ko daga wannan dan ta tsare ya'un daga daukan kasara har ta dauki fi'ilin daga daukan kasara domin da ba dan ta zo mato da fi'ilin zai dauki kasara tunda ita ya'ul eh, eh, mutakallim irin wannan dole ba qabla ya zama maksura to da haka idan ba kawo nunin ta cafe kasara ba to kasara za ta koma kan fi'ilin da fi'ili ne kuma fi'ili ba a sai dauki kasara ta ji dalilin zuwan ta don haka ita ake cirewa cikin sauki shi yasa ya ce wal hazfu lam yaku awwala ma'ana nunin ta bi aka hazafi nunan ɗin da aka bari ta nunan rafa وفي درجات النون مع يوسف سواء وليس الحرفان حرف مثقلا وسكن شفاء وقت بحذف هائه شفاء وبالتحريك بالكسر كسلا ومد بخلف الماج والكل واقف بإسكانه يذكو عبيرا ومندلا يتي وفي درجات النون كلمة درجات نرفع درجات من نشاء Hmm. annunu kaga anan annunu yana nufin tanwini hmm. mun ga kenan tanwini da ma nunun saki da ne kai wanda ake masa tarihi hmm. to da haka nan shi ma yana nufin tanwini an gane ko haka nan a suratul naml ya kawo irin wannan an gane ko inda yake cewa mene eh oh, menene nunin bishahabi sik yake shahabin binunin sik ka gani ya ti annabi dana kaga shahabin binunin sik me yake nufi da nunin shine tanwin saboda tanwini nunan ne shi ma nan wa fi darajatin nunu karanta darajatin tare da nunin shine tanwini a ce narfa darajatin wannan sha an gane ko ma a yusufin haka nan na surati yusuf shi ma akwai narfa darajatin wannan sha wa fawqa kulli zi ilmin alif to yace fi darajatin nunu ma a yusufin sawa sune kufiyuna a sa ramzi ne na kufiyuna suke saka nunin dinnan nan sauran sai ce narfa'u timan na sha idafa za mu ɗaukaka darajar wanda muka so shine daraja timan na sha hmm. shi ko wancan narfa'u darajatin man sha'u sai zan man sha'u shine maf'ulun bihi mu narfa narfa'u man daraja darajatin hmm. an gane ko narfa'u man daraja darajatin sai zaman a wannan kira'ar man sha'u din za a rafa hmm. a rafa shi zuwa darajatin a wancan kira'a kuma darajarsa za a rafa an gane ko shine bambancin su amanan ce amma duka ta'udu ila ma'anar wahid idan an ɗaukaka darajar ka an ɗaukaka ka idan an ɗaukaka ka an ɗaukaka darajar ka an gane shi ne ibara shi ne ma'anar narfa wa darajatin man na sha dai darajatin nunu ma yusufin sawa wallai sa alharfa ne harif musaqqila wa sakin shifa wallai sa inda yake cewa wali yasa hmm. an gane ko alharfa ne guda biyu an gane da wannan surar da kuma suratul anbiya ko inda yake cewa wa idrisa wa zalkifil ba shi suratul sadu ne wa isma'ila wa zalkifil wa isma'ila wa zalkifil wa zalkifil wa kullum min al akhyar shine yace waliyasa waliyasa al harfani maimakon waliyasa sai su kara alharfani din guda biyu ma'ana yana nufin kalmomin inda suka zo guda biyu mm. shine harfani sun zo na suratul an'am da na suratul sa'd mm. alharfani harrik kamar su tahriki an gane wani harafi ke iya daukan tariki shine ya wal wal kaga lamu ita ce sakina wal yasa kaga wal yasa u an gane ko wal yasa a kaga lamu ita ce sakina to an ce ka haraka ka haraka lamu kuma bai ce ka haraka ta da fataha ko kasara ko damma ba saboda ya ce maka wa haizu jarar tariku gaira muqayyadin wal fathu an gane ko sai ka ce walla walla ai tariki kuma mutaqqila an gane kai shadda walla maimakon wala a ganda kai tariki bidon shadda zaka ce wala amma walla an kai tariki musakkila sai ya ce wa sakkin kuma kai taskini harafin da yake da fata waliya kaga ya da fata mm. sai ka sakana ta sai ka ce wallai sa'a wallai sa'a maimakon waliya sa'a wallai sa'a an gane ko mm. wa sakkin shine kira'ar shifa'an hamza da kisayi an gane ko wa isma'ila wallai sa'a wallai sa'a karanta shi sai ya gama da wannan ko sauran kuma wal ya sa'a sai ya ce dai an gane ko inda yake cewa hula'ikan alladhina hadahumullahu fa bihudahum muqtadi an gane fa hudahu da shiriyar su iqtadi asalin sa iqtadi kai koyi hmm. wannan haɗin an kawo ta ita ke kira ha'us sabt ita ce ta zo a fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya haga asalinsa kitabi hmm. an saka haɗin ne saboda sakta saboda tsayawa an gane ko in ni inni an ni mulakin hisabiya hisabi kenan an gane ko hmm. ta wannan haɗin haka ne ita ce wanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna an gane ko sai suna cewa lam yatasanna din siya tasanna shine fi'ilin haɗin ha'us sakta an gane haka shi mana ula'ikan lazi na hadahumullahu fa bi hudahu muqtad an gane haɗin ha'us sakta ne saboda tsayawa yaukon a ɗaure dalin sai an gana so fasarar dalin ɗin ta kubuta to sai an kama ta ha'us sakta sai a ce fa bi hudahu muqtadi an gane ko to musamman idan dama karshe karshen sura yana karewa da ha'un قلنا سورة إيتاء آه، الحاقة إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وائية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدفتا دفة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية kaga har aka zo can fa amma man uce kitabahu bi yaminihi fa yaquluha ha umqra'u kitabiya da aka ji ha umqra'u kitabi hmm. kaga sai ya kare ka gane ko to kaga shine hikimar saka wannan ha'u sakta to shine nan yake ce maka waqta dai hazfu ha'ihi shifa'an hmm. an gane shifa'an suna hazzafe haɗin sa wasla in sun wuce an gane ko hmm. ulaika alladhina hadahumullahu fa bihudahu muqtadihi qulla ka bi hudahu muktadi kullu muktadi kullu hasiri an gane ko alfuhaihi shifa'an wa bil tahriki bil kasri kufila shi ko kufila ya mata mu'amala irin mu'amala ta ha'un dai irin ta damiri kaga har tahrikin da ita ha'u sai wasalin taskun ne mm. to shi sai harraka ta da kasra mu'amala sallaha irin mu'amalar ha'ud damir an gane ko bil kasr kuffila wa mudda bi khulfin maji shi ibn zakwan har ma sila ya mata kaga ƙara karfafa mata irin da sila har sila an gane ko ulaika allazina hadahu wallahu fa bi lahu muqtadihi qul la aqul an gane ko qul la as'alukum to wannan shine wa bit tahriki bil kulfi maji wal kullu waqifun bi iskani dukkan su kowa zai tsaya sai ya tsaya da iskani saboda me saboda marsuma Hmm. an rubuta ta rasman an gane ko yanda an rubuta ta rasman duk wanda kenan ya nuna cewa nan da kaga da yace maka wakta dai hasbu ha'i yana nufin wanne yana nufin wasla saboda ya ce wal kullu waqifun bi iskani an gane duk wanda zai tsaya da iskani zai tsaya wa ha'un din da iskanin ha ba iskanin dal ba an gane ko hmm. ya zuku yana tashi tashin kanshi shine zaka ya zuku hmm. an gane abiran turaren abir wa mandala da turaren mandala kama ga kira'ar kisa'i da hamza sai kira'ar da hamza ko bakara su ne ko bakara su ke wasile ta sanna dole ha'i shamar da la kaga su ke wa ya fashi fa almaliya maliya sai wa tsariya min dole ha'i fatu sai eh, banda eh yayi hmm. biduna ha ma وتبدونها تخفون ما تجعلونه على غيبه حقا وينذر صندا وتبدونها إن يكي تقول من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه كراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا كبدا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى أنقالي وكبانا ku gana magana Mm. sai suka ce eh, iz ma qadarullah haqqa qadari iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay sai Allah ce to kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa an gane ko ta mm. ji taj'alunahu ku yahudawa kuna sanya shi ko ko ka ce da su man anzala alkitaba alladhi eh, man anzala alkitaba alladhi a bihi Musa yaj'alunahu karadisa su yahudawan suna sanya shi takaddu ka gane mm. ta aluna da aluna ko mm. to shi ne ce tu tubduna ha funa ma aluna hu kaga ya kawo ta aluna ita ce farko mm. amma sai kawo ta karshe saboda baiti wal man anzala kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin nasi yaj'alunahu qaratisa ha wa yukhfuna kaseera an gane ko yubdunaha ha tu funa ma hu ala ghaibihi haqqan abu amr da ibnu kathir suke wannan kira'a an gane ko ya ja'alunahu yuduna hawa wa yufuna kasira wa yunziru sandala sandala shine shuba mm. ke karanta yunziru an gane ko inda yake ce wa hadha kitabun anzalnahu ilayka litunzira wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira ummal qura shuba sai ce wa liyunzira ummal qura duk da cewa bai ce gaiban ba amma mun fahimta tun da ya ce wafin raf'i wa tazkiri wal gaibi jumlatun ala lafziha duk inda aka yi sabani tsakanin tazkiri da ta'anisi ko gaiba da kitabi to da ya ambata yi shiru to wanda ya ambata ma suke yin gaiba idan gaiba ne da kitabi ko ko wanda ya ambata wa suke yin tazkiri idan tazkiri ne da ta'anisi ko ko wanda ya ambata suke rafa'a idan rafa'a ne da kuma nasaba an gane وبينكم الفاء في صفاء نفر وجاء الاقصر وفتح الكسر والرفع ثم لا وبينكم وأن وعنهم بنسب الليل وعنهم بنسب الليل واكسر بمستقرون القاف حقا خرقوا ثقله هنجلا نعم وبينكم الفاء في صفاء نفر في صفاء نفر في سكت ولقد تقطع بينكم sai bayinu ya zama shine fa'il an gane ko bayinu bainukum da yan kuma laqad taqatta ai laqad taqatta'a amma bainakum kaman khilalakum an gane ko bainakum fawqakum tahtakum an gane sai zama subun alaf zarfiyya wa bainakum rufa fi safa nafarin kaga fi hamza safa shuba nafarin ibn kathir abu amr ibn amir ibn amir kaga wanda za su zaura su ne nafi'u da hafsu da kuma kisayi su suka saura ba sa cikin wanda suke cewa laqad taqatta ya yace wa ja'ilu qusur wa fathul kasri war raf'i thumma la ja'ilu inda yake cewa falikul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan mm. yace wa ja'ilu dinnan uqsur asalan sa falikul isbahi wa al layl kaga sun tafi daidai ismul mm. fa'il ismul fa'il mm. falikul isbahi wa ja'ilul layl ya zama ismul fa'il kaga ma ba'dahu mudafun ilai ba cewa fa'ilul layla ja'ilul layla falikul isbah an gane ko hmm. zai zama mudafun tunda ya zama ism ya zama mudafun wa mudafun ilai amma inda zai zama fi'il to sun zama maf'ulun bi hmm. da zai zama falaka suba isbaha wa ja'ala laila an gane ko yace to waja'il din uku sur kai mata kasar shine cire alif din to kun ja sai ka cire alif wa fathil kasr ko hmm. haka ya fathal kasra kasran ja'ilu sai ka mai da kasran ta zama ala an gane ya kuma ka cire sai zama ja'ala an gane ko hmm. fatihul kasri war raf'i kuma kai fathar rafa'a rafa'a shine karshen fi'il lokacin da yake fi'ilul mudari ya zama mu'rab hmm. dan ma kamar rafa'a shi hmm. amma yanzu kamar da shi fi'ilul madi to ya zama mabni an gane yasa ya ce wa fatihul kasri war raf'i kaga ya hikima anan ya yi fasaha bai ce fathul kasri war dammi ba saboda dammar da ke ga fi'ilul mudari rafa'a an gane sai ya ce fatihul kasri i din nan warrafi ay fathur raf'i ilu sai zo ila sai zama waje ala an gane ko wa anhum bi nasbil layl kuma idan sai wannan kira sun ce ja'ala to dole sai nasbil layl sai zama waje ala layla sakanan ya kira'ar kuma falikul isbahi wa ja'ilul layl an gane ko wa kusur bi mustaqarrun alqafa haqqan an gane ko haƙƙan sai abu amur da ibn kasir suke cewa li kulli in mustaqir ko mustaqar an gane ko mustaqar wa mustawda haka ne wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda akwai fa mustaqirrun wa mustawda na wa mustaqarrin alqafa haqqan kharraqu thiqluhun jala kharraqu in jala shine nafi' في كيتشي وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات من غيرهم سيكي كرنت وخرقوا مكوان وخرقوا وضمان مع ياسين في ثمر شفا ودارت حق مده ولقد حلا وحلك وسكن فاسيا واكثرنها حما صوبه بالخلف در وأوبلا وضمان مع ياسين في ثمر شفا انغاني ثمر wurin eh, unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i an gane ko zammani karanta shi da damma guda biyu sumurihi an gane ko me shine dammani sumu da dam fatahal mim da fatahal eh, sa sai a ce sumurihi ya zama jami'i ko haka nan na surati ya ce inda yake cewa Eh, ya min samarihi wa ma'amilatu aidihim sai su karanta shi ya akulu min sumurihi walamma ni ma ya sina fi samarin shafa hamza da kisai wa darasa akwai na suratul kahf yana nan tafi shi kuma an gane ko inda yake cewa fi samarin da mai yaftahu asimun an gane ko da bi harfaihi wal iskanu fil mimi hussila abu amr yana da wata kira shine kum an gane ko inda yake cewa ne fadar kalame ne? ya yi ayar eh, su morishi to wannan ne na suratul kafir ya bu amr yana iskanil ne an gani ta bi sumuri shi kuma bi sumuri to yi ce wadda ma ya fi na fi samarin shafa wa darasta haƙƙun madduhu wa laƙad hala hmm. haƙƙun suke cewa wal ya da rasta sai ce ya da rasta shine darasta darasta kayi mu darasa kayi wa kun karanta da kai da wani su kuma sauran wani ya kulu darasta ka karance shi darasta ya yi karatu darasta sun yi karatu sun karantar da juna wal yau darasta haƙƙun madduhu wala laqad wa harri wa sakin kafiyan shi kuma kafiyan sai ya ce ne ibnu amir sai ya ce ya kulu darasta Mm. darasat ta shuɗe ta tsufa inda rasa sau ko inda rasa al'amur al'amari ya tsufa mm. shine wali ya kolo darasat sai ta riga ta zama ta tsufa ta isfaya mm. shine darasat an gane su ko waɗancan wali ya kolo da rasta da ya a jama'a kuma wali ya kolo da rasta shine wa harrik wasakin kafiyan wasfirin na ha himan sau bihi bil darra wa aubala waqtirin naha an gane ko inda yake cewa wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun mm-hmm. himan sau bihi abu amr da shuba su ke cewa wa ma yushirukum innaha idza ja'at la yu'minun mm-hmm. an gane ko wa aqsamu billahi jahada imanin la in ja'atuhum ayatun la na biha innamal ayatu 'inda allahi wa ma yushirukum innaha idza ja'at la yu'minun mm-hmm. idan karanta ta annaha sai ta zama na ma yushirukum me sanar da ku cewa ayar suka zo za su ta zo za su imani wa ma kum me sanar da ku abin da kuke faɗa suke faɗa to ku sani inna ha tabbas idan ta zo la yu'minu la ba sa imani sirin na hashiman sobi min kulfi darra wa au bala eh darra ya jik ya sauka abu da ya sauka da yawa kamar darra laban au bala ya gangame ya jika walaikun na eh, ramzin zine darra wa au bala yana ce eh, ba sa shi ba ko Ah, man sau bihi bil kulfi darra haka ne ibn kasir shine darra eh, au bala shine cikon bai da ka hada ibn kasir da ibn kasirin da abu amur da kuma shuwa an gane da kulfin shuba yana da kaula ne na ta isa alhamdulillah